a abu muna nan maganin siyasa ya shiga min kai so na gama exam na abu but at the same time san je gida da muna siyasa da <laughs> shi zan zan yi takarar senate kin hada duka da karatun ne yes ah, yes na hada Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. suna na Alheri Grace Abdul. da mace a matsayin 'yar takarar shugaban kasa da babban jam'iyyar siyasa amurka ta yi ya ƙara ba mata kwarin gwiwa a sauran ƙasashen duniya musamman a nahiyar afirka na ganin yiwuwar cimma wannan burin a su. batun da muka gayyaci waɗansu mata da ke zaune a nan amurka domin nazari a kai yau mu ta mako ita ce macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a najeriya Ga waɗanda ba su san wannan tarihin ba, za ku ji ko ce da kuma dalilinta na tsayawa takara. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Burin mata a duk faɗin duniya shine ganin sun wayi gari sun kai lokacin da za su iya samun damar tsayawa takarar neman duk mukamin da ransu ke so ba tare da tunanin za a tauye musu wannan hakin ba. Ganin ci gaban da mata suka samu tare da tsaye da mace karan farko a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa ta babbar jam'i'a Amurka ya ƙara ba mata a duk faɗin duniya ƙwarin gwiwar cimma wannan burin. Yau ma shirin kallabi yana tare da Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta fito da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta na ƙasa inda ta tsayar da Kamala Harris a matsayin 'yar takararta. Madam Hafsatu ta bayyana abin da ya fito da Kamala a siyasance da kuma yadda mata da ke sha'awar shiga siyasa a ƙasashen Afirka za su iya yin koyi da ita. kamar ita kamala kinga background ɗinta duk da inda ta fara in kika duba ɗaya bayan ɗaya abu ne nan da take tallafa ma especially waɗanda ba su da hali families da ba su da hali aikin ta aiki ne mai kyau wanda ba an kama ta da wani cin hanci ko me ba in haka zai faru a samu mace wanda history ɗinta kuma is clean ita ma an yadda da ita ni ina ganin mutane talakawa a Najeriya za a iya gudunmawa mai ba da dubu ɗaya dari biyar dubu goma ko nawa ne za a iya yin irin wannan amma ana ganin ba a samu wanda nake ganin mutane sun kamar sun akwai yarda haka nan ba ina ganin shi ya sa waɗansu su ce kai ni gaskiya ba zan ma ba da kuɗi na ba saboda ko an ma yi ɗin daga ƙarshe ma zaki zo ki ji an ce kilan ba ita ta ci ba kin gane irin waɗannan abubuwan to ina ganin shi ne zai sa najeriya kilan da ɗan sauran maman allah ya taimaka aka samu wata da ta fito waɗanda ake ganin za an yarda da yanayinta da kuma shugabancin da za ta yi ba abin da zai hana ba za a yi irin abin da amerika ke mana ba yanzu to madam helen a ƙarshe ya kike gani mata a najeriya kullum aka zo lokacin zaɓe mata idan ana yakin neman zaɓe sukan ce mu maza mata su ne suke zuwa su kaɗi mm. kuri'a amma an in mota ta tashi sun tura mota ta tashi sai a tafi a tafi amma ana faɗin cewa mata su da kansu su ne sanadin idan za ki iya tunawa akwai shekarar da madam sarah jibrin ta tsaya takara a ƙarƙashin jam'iyyar pdp aka je kaɗa kuri'un tsaye da ɗan takara kuri'a ɗaya ta samu rak duk da yake akwai mm. dubban mata a wannan wurin wato kuri'a ta ita kaɗai ba mace ko guda mm. ɗaya da ta jefa mata kuri'a to ana baɗin mm. cewa idan mu mata ba za mu goyi bayan 'yan uwanmu mata ba wa muke so ya mm. mana wannan ya kike ganin za a kai har ga lokacin da za a samu irin goyon baya kamar yadda kika bayyana a nan amurka yadda ake marawa mata baya idan suka tsaya takara yadda za a samu wannan nasara shine da farko mata idan sun ba da gaskiya ga cewa su za su iya yin mulki su za su iya yin aiki wanda maza ke yi to gaskiya if they believe in themselves in sun ba da gaskiya cewa za su iya yin wannan an samu mata da yawa wayanda za su goyi bayan 'yan uwansu mata gaskiya za mu ci nasara a najeriya ɗazun na faɗi ki lura mata da suke fitowa yanzu domin goyon bayan ita harris me ya sa mata suna fitowa don sun san cewa wannan mace ce wanda tana da zarafi ta yi aiki ta nuna ma amerika cewa mata masu masu iya lokacin da mata a najeriya sun ba da wannan gaskiya cewa su da kansu za su iya yin aiki wanda maza ke yi za su iya yin shugabanci fiye da wayansu mazaje ma za su iya yin shugabanci goyon bayan zai fito daga wurin mata ne amma goyon bayan zai fito duk lokacin da mata su da kansu sun yadda da kansu kin gani idan baki eh, yadda da kanki ba to bayan da zaki eh, ba da goyon baya yadda da kanki dinan shine kin yadda cewa kin gaskanta cewa ke mace Allah ya baki hikima, Allah ya baki duk abin da kike bukata domin ki wannan shugabanci. Idan kin ba da gaske haka, to lalle mu mata a Najeriya za mu yi nasara. Na tuna lokacin da <laughs> eh, ni karama, babana ya kira ni ya ce, ke eh, eh, sauran dalibai da ke cikin makaranta suna da kokalwa, Allah ne ya ba su, ke ma kina da kokalwa. ba abin da ba za ki iya yi ba to wannan kalma da ya bani mm. shi ne yake taimako na fa a rayuwata oh, kowane lokaci na samu kai kaina wani matsala sai in tuna da abin da baba ya faɗa mm. ba abin da za ki da ba za ki iya conquering ba su ma wayanan da suke conquering ai kwakwalwar ne da ubangiji ya ba su ke makina da shi in mata sun gane da wannan su ma suna da abin da ya kama in sun tashi kin ga muna da uh, numbers meaning mu mata mun fiye yawa a Najeriya. Mu yi tunani idan mata duk sun tashi sun goyi bayan mace ɗaya. To, wai ne maza ne a Najeriya za su saya, wai za su yi abin nan da su. Mu mata ɗin ne, mu ya kamata mu goyi bayan juna, mu ya kamata mu samu ganewa cewa idan mun tashi mun goyi bayan 'yan uwanmu, to za mu ci nasara. yanci muna da yanci mu yi uh, jefa kuriya muna da yanci mu goyi bayan yan uh, uwanmu amma to idan mun ci gaba da zaman cewa a shugabanci na maza ne mindset na mutum yana da amfani mm. in ba mu ci nasara ga wannan zancen mindset ba to ba yadda za mu yi mu ci nasara ga zaɓen mu ce ta zama uh, shugaban kasa ko kuwa su zama gwamna ko kuwa su samu wani matsayi mu ne mata ke kawo wannan rashin nasara amma idan mun gane cewa muna da karfi muna da power da za mu zaɓi 'yan uwanmu mata wanda ga sunan za su iya shugabanci to gaske za a samu canji a Najeriya. shawarar ki ta ƙarshe madan Hafsatu. Na ji abin da madan Helen ta ce gaskiya ne amma akwai ɗan wani abun da still in kika duba a Najeriya ko a Afirka. Kin ga ta ce mindset din nan wannan ba ƙarya ba ne. Duk da haka mata na ƙoƙarin yanayin nasu su ga sun taimaki 'yan uwansu mata. Amma a Najeriya akwai wani abu da ke taka rawan gani a irin wannan. Kin ga culture din nan ya shiga wannan al'amarin wanda ko mata sun yi ƙoƙarin wanda ma suna yi din. daidai gwargwado za ki ga culture din nan na take musu hakkin su ana yawa shi yana cikin number one abun babban abun da ke yake taka ma mata burki a Najeriya ko a Afirka. Mm. Wanda a, in kika duba a nan Amerika ko kasashe da suka ci gaba dai haka wannan baktin culture ko addini da sauki amma a gida kam wannan batun addini da culture ɗin yana cikin abin da ke yawancin lokaci yake sa a mai da mata baya idan kika duba su karan kansu ma mazan in ɗan shigo wannan kaɗan kin ga batun siyasan nan ko da mazajen ne ma ya siya su ban ce Najeriya ba ta ƙoƙari ba ana ƙoƙari gaskiya amma akwai gurɓatattun wurare wanda a yanzu haka ma za ki ga an yi siyasar Najeriya an ƙare. wanda ya ci ma ana kwankwanto ana kuka ana cewa ai ba shi ya ci ba ga wanda ya ci nan wannan an yi zalunci ne ko ya yi amfani da kuɗi ne ko waɗanda suke gaba su suka san suka inda suka aka yi murɗiya suka sa wanda suke so a kai kin ga ya siya sun suke nan ma maza balle a ce mace ko mata mm. so wannan batun culture ɗin da addini gaskiya yana taka rawan gani akan um, Um, mace ta fito tana neman tana neman uh, uh, position dai na wani kujera wanda dai na ga kila a hankali dai za zo a tafi amma kam wannan abun ba wai matan ba mu son mu yi kokari bane ba kuma wai mu ne ba mu da yawan ba muna da yawa fa kamar inda madan Helen ta faɗa amma culture da addini yana cikin abin da yake sa taka rawan mata yake dan um, akwai tangar akwai koma baya madalla da fatar burin mata na neman duk mukamin da ransu ya ɗauka zai cika a sauran ƙasashen duniya. Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako ita ce macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin najeriya wadda rashin goyon baya daga takwarorinta maza bai sa ta yi kasa a gwiwa ba waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako sunana Sera Nazwa Jibril na fito daga kasar Nufawa daga wani ƙauye ana kira Tankpafu kamar mile biyar zuwa Pategi a cikin Kwara State ni Banufiya ce. To an aka ce Banufiya sai mu ɗauka daga jihar Neja kike. A'a akwai mu da yawa. Akwai Nufawa a jihar Kwara. Yes. Kuma na yi makarantar primary a gida. na yi a ilorin queen school ilorin so uh, secondary kenan ko secondary secondary a ilorin and kuma hikima da manyan mu suka yi sun sa wasu makarantu a kasar nan sa a kawo yara daga uh, wurare a kasar nan don su gane da juna na gwamnatin tarayya ne akwai na federal schools but ba kamar na da cewar an zo daga wurare daban-daban and yanda aka yi arrangement na makarantu za a samu haka a yi balance arewa daga kudu da yamma ko in kika zo kamar ban ji wani yare ban da nufanci ba e birane da yoruba haka aka sa mu ana lura da yan muna harka da juna to duk wannan a makarantar ku na sakandare kenan queen school na ilorin akwai akwai wasu school schools haka a lagos enugu haka aka yi kuma koyi da ana yi da na tasowa da halin bin dokoki na school da na gwamnati ana kiransu constitution ko hmm. duk an koya muku yes ko uh, muna da, national anthem so ana mana muyi kaunan juna kuma kaunan juna zai shafi kaunan namu a kasar nan kuma in muka yi waje muka je a yi makaranta a a kasan waje irin tushen zumunci da mutunci wannan zai same mu wanda abin da za mu koyo mu dawo mu karu da ilimi mu kuma mu koyawa ya mu a kasan nan bayan sakandare kin yi makaranta na gaba <laughs> na yi na je a kasan ingila na koyi yadda abin da ake kira philosophy don in baki gane da abin da yana a cikin tunanin mutum ba ba zai yi a koyawa mutumin yadda zai hada ilimi da mutunci da zumunci ba shine ah. philosophy ne yes philosophy kuma da physical education magana sports mutum kana so ka yi ka samu tuta na nasara za ka yi aiki hankali bin dokoki A wace makaranta kika yi? Na farko na yi na yi SM school a gida, uh, Sudan Interior Mission School. Na yi Queen School Ilorin. Na je Dartford College of Education shine uh, affiliated to London University section na sports kenan. <clears throat> Me kika samu a wurin digiri? That one three years na yi diploma na dawo na aiki a Advanced Sex College na, na ina. affiliated to ABU Zaria. na gama daga can ɗai aure mai gida na soja ne alhaji kanshi retired brigadier general jibril shi ma daga ƙauye ɗaya muke so aka kuma zai je course sai aka kai mu america na course nashi staff college shi yana yin karuwa nashi na aikin soja ni kuma na roke shi dole na koma makaranta garin da yake ya yi kamar 40 minutes or one hour drive to university kansas university mm. so kuna kansas yes muna kansas akwai staff college na sojoji na america gaba daya mm. akwai kansas city university amma wanda ya fi kusa shine kansas university a lawrence mm. wanda ya fi kusa man na gama na fara masters na social policy degree kika yi ko degree na yi su a can in kika yi makaranta a wani wuri ana yarda hours da kika yi in za ki je wani school tun da ki samu certificate za a calculating how far diploma naki ya kaki na saki karu yadda na transfer hours dina daga uk ingila kenan zama wasan one year course ne so dole na dauki nauyin hours don na gama da hours dina Allah ya taimake ni abinda na yi a london ya fi rabi so na gama na first two quarters mm. a university hmm. da na gama na doki hours so na fara na masters degree so sai kika hada duka yes a cikin kuma tunda magana haifuwa ya zo <laughs> yaran ki nawa eh, da yadda ubangiji su hudu ne ah, maza uku mace daya ita ce karamar yes so su suna yi nasu da makaranta nasu ni kuma na eh, siyasa oh sai kika dawo kika shiga siyasa yes shekara nawa kuka yi a america shekara da. so ya Kuka dawo yes so dole ne in mutane suna yi 9 hours the first time na yi kusa da 16 credit hours saboda ki sauri ki kama mu gama na samu digiri dina da muka dawo an postuma to head army headquarters na na ma master's degree dina uh, ah, psychology na yi masters kuma na gama na son fara phd dina amma later on da aka kai magida depo headquarters mm -hmm. na training soldiers a zaria mm -hmm. can na fara phd a doctorate degree a abu a abu a abu muna nan maganin siyasa ya shiga min kai so na gama exam na abu but at the same time san je gida da muna siyasa da <laughs> shi zan zan yi takarar senate kin hada duka da karatun ne yes uh, yes na hada because muna zaria dole in muna da meeting a lagos zan tashi da sassafe driver ya kai ni airport one hour muka lagos in na gama ko in kwana ko in dawo da dare ah, tunda Allah ya kuma ya kawo mana yara amma dai Allah ubangiji ya taimake ni na gama masters dina eh, ok Na wani shekara oh, late 80s do <laughs> yes na yi takarar eh, shugaban kasa na farko da kika yi wani shekara ne na presidency 1993 da chief Fabiola alayyaji kanshi but abun da ya kamata mu sani cewa in mutum ya san kina gaskiyanki ki dogara ga Allah kana kana bin doka na gida ana biyayya eh, wanda ya kamata a gida za a samu support hmm. ko mai gida ya ce iyi eh, iyi eh, akwai mutane su aki bar ta mana ba ta da kara ilimi ba amma kafin na shiga politics na rubuta wasika wa Nigerian Army civilian president Shagari na data a lokacin mhm. General Babangida was the chief of army staff sai kika rubuta mawa Eh, eh, Nigerian Army gaba da ga ni so so so matan Brigadier General so so so ni as a kamar citizen na kasa ina da dama da constitution na yi abin da zan yi na karawa kasa yi ci gaba mm-hmm. constitutional right na kenan shi kuma mai gida na yana soja saboda human fundamental human right dina wanda bai zai hana ni na kara ilimi ko na shiga wayar da kawunan jama'a eh, hada cikin siyasa don na neman karuwan kasa nawa ba wanda ya ce eh, kina don kina auren wani zai hana na yi aiki na kamar iya kasa na rubuta to the Nigerian army kada su zo su ce ya shi bai da discipline zai bar matan shi ni ba soja ba shi ne soja da right na shi ni kuma shi ne da right dina as a citizen so me kike nema da kika yi rubutun president da ina yi na uh, other ones ban kuma ba tun da abin ya zama na president ai ne zai daga hankalin kowa da mata soja tana nema president ya kamata na gane da psychology hmm. the reaction na da na gaya musu na ci gaba da abin da nake yi na kuma na tashi daga kaduna na zo na samu janar babangida a abuja ina president da na ji cewa wanda zai su yi takara za su biya 500,000 <laughs> ah, na form na form na ce oh sai masu kudi ne ya kamata za su yi siyasa nan ma din kika sake mai wasiƙa no na ji na same shi a villa Masu kayi Professor Jerry Gana yana su yi mobilize kafin a shiga koma siyasa. Hmm. Ah, mamsa. Yes. Asa ina kayi cewa da Professor Gana ya yi mamsa wa civilians ko duka mu aka yi wa wa'azi wannan ba. Asa menene na sutu ni zan yi takan president. <laughs> ya kalle ni. Seriously fa ni kuma na amfani da fundamental dokoki dama da kasan da ya bani hmm. shi yana da ran shi na da raina na yarda na bar gidan babana na zama matan shi amma wanda bai hana sojan shi mhm. ke kuma ki siyasa don kasa namu ya samu tushe wanda za a rene yara musu sun kada masu kishin kasa mai gidanki bai hana ki ba na gaya masa kafin na bar kaduna na yi aiki na daga gida kuma father in law dina baban mai gidana shi adult education teacher ne kuma shi malami ne so ya gane abin da ake so da ki yes komi sai da mata duniya gama sai da mata duniya gama sai da mata ta muna jinjina wa mu ta mako da kuma fatar mata da ke da sha'awar tsayawa takara za su yi koyi daga gare ki uwar gida Ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan ƙalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Madam Sarah Jibril, macen farko da ta taɓa tsayawa takarar shugaban ƙasa a Najeriya da baƙin namu na yau, 'yan gwaggwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. sai kuma wakiliya ma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.